da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshinmu na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama wata Alfa rediyo Za a kuma iya jinmu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Hadiza Kyari. jama'a a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma takwas ga watan Nuwamba na shekarar 2022 za mu yi magana ne aka yadda ake cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe musamman yara. saurare cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar agadas da ke jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud da bakin da ya gayyato mana. sannu a hankali matsalar fa'e na ci gaba da yawaita a Nijar inda kusan a kowane lokaci akan bankaɗo mutanen da ke yi wa yara ƙanana waɗanda suka haɗa maza da mata fa'e. wannan wata uwa ce da aka yi wa yariyar ta yar shekaru uku fa'e ta bayyana yadda al'amari ya faru ni na gani da ido na saboda ni na aike ta ta dudo kashin kananta kuma karan kamar cikin gida mu ne makwabtan mu ne kusa da mu duk akwai mutane a gurin na leka in je in gani ta jima ba ta dawo ba na ɗauka wasa take yi ina zuwa na isko shi bisan ta ya tara ta da ya tara ta yi warto riga shi da ya huda ya aga ta bisan na biyo shi ina kiran jama'a su taimaka mini ga wanda ya fito nike ta gudu da ni da shi da na zane na sille ya je hona da takalma saman shi na sunkuya daukan zani ya tsaya kalle ni na kalle shi na baro shi na tafasa lalle na ga huskar shi saboda ko inda in na gane shi na ce wannan shi ne eh, tun da dai da ya tsaye na kalle shi ya kalle ni sannan muke ta gudu da ni da shi sai da na wanke mata majini kanin na dauko ta na taho da ita na zo nan da ita aka mini magani suka na ce musu zan tafi kwamsariya suka ce to bari su hara mata magani kafin in tafi gurin iko suka mata magani na tafi kwamsariya daga tunda dai tana mini kuka haka guri yana mata ciwo in na sa ta ruwa ko wanka ko ta yi hutsari tana kuka ko yanzu in ta yi hutsari ko kashi na sa mata ruwa na wanke mata tana kuka zahi take ita ma malama rabi wacce aka yi wa yariyar ta shekaru biyar fae ta bayyana halin da yariyar take ciki ta zagaya tare da yara tana kohol gida sai kiranta ta fita a guje ta fita ta tafi wurin shi a nan layin da ta fita nan cikin layin mu ne gana a wani kangon gida nan ya sa ta za ta yi kuka ya ce mata kar ta yi kuka in ta yi kuka yana yanki mata baki ta tafi wuri na da ta taho ba ta yi kuka ba sai da ta shigo nan gida da muka kalle ta a yanayin da muka ganta da kayanta a hannunta haka da rigarta rab ne da hijabi da mun nasa mata da sahi da rab ɗinta da hijabinta a hannu da wandonta dan silba a hannu guda gaba ɗaya jikinta ya yi fari fat ya sa ta cikin laka ta baya ne ma ya taba ta ya taba ta baya al'amarin fa'idi a jihar agadas na neman ya zama ruwan dare inda har a makarantun boko akan samu masu yi wa ɗalibai fa'i malama hafsatu ta bayyana yadda ta iske wani mutum yana yi wa ɗalibi da ke aji hudu a makaranta fa'i fitsari ya matse ne na kewaya in ta hidushi na zamna daga bayan bango nake yin fitsari kawai na nake jin kara ana kiran dan Allah ka bar ni dan Allah ka bar ni sai na leka cikin dushi leka gara nake cikin dushi ina da lahiwa ina ilaihi una abin da na gani da na fito ma na yi magana kawai sai tsere bige ni shi yaron wancan ya tsere sai na ce wancan kai taso zai sa wannan shi ka sa wanzu zo mu ta shaida ce mu ta wurin da sai ce bani in sa wani na dan ja wannan shi ka zo nan wurin directrice in ce da kin ji abin da ke faruwa ya ce shi ya kora shi da bulala ya mishi in bai fudda wandan shi ba kaza kaza dai zai ba shi kashi ya gudu ma akwai da dai aka bibbige shi yara tun da ya bige shi da bulala mun ta yi likita aka tura mu hospital muka zo nan komisariya yanzu da yanzu muka ta taho shi yaron yanzu ya tafi da an mishi examen dai yanzu ya kai shekara goma dai. fa'e dai yanzu babbar matsala ce lamarin da yake cima iyaye tuwo a kwarya. iko ya ɗauki mataki kenan wanda ya aikata abun nan in an kyale shi zai kara aikata saboda yau in ba a hukunta shi ba kenan gobe ma ba wa gariya wani zai wata zai ma to mu shi ne muke so a kawo karshen abu iko ya ɗauki makatakin irin wa'annan abubuwa su bar faruwa gaskiya abin yana ba da tsoro kuma akwai tausayi yanzu ma'aikwa bisa su gaskiya sun sa ido ko mu ga uwaye rinka freeman kulawa da wannan haraka yanzu har kai ma tsoro ya kama mu ba yarda da kowa ba duk in an ce maka kana da iya mace ko iya namiji ɗan karami ba ka yarda da kowa ba har ya kai ma kai ko cikin gidan kuma in je kana ganin yariya ka tana kusa ya namiji ba ka yarda da shi ba ƙungiyoyin mata dai na aza alhakin haɓakar matsalar akan rashin doka mai ƙarfi na hukunta waɗanda ke aikata laifin in ji azzara alitan shugaban kungiyar mata a gadas abu ne da shi ke baka sayar da zaka faɗi gare shi dan dai wannan ya bunkasa ne sosai ma yanzu a cikin garin agadas diba wajen mace yarinya goma sha wani abu wannan abin yayi yawa kenan yanzu galgadin da muke mu dai da sunan mu na uwayen yara kakanni da muna galgadi ga uwaye da da mutane uwaye dai su doki matakai wanda shike kamar aiken yarinya haka bai kamata ba a ce a aike ta yanzu a doki mataki wanda shike a san lokacin da ake aiken ta ba in so ne samu ka a aike ta ita kadai shi dai mu dai ta kungiyar mu haka nan ne dai yanzu muke kwatanta mutane to akwai kira da zamu yi na wajen gwamnati ita ma wa'annan mutane wa'anda an ka samu an ka sa an ka sa hannu bisan su a doka ta bige su da kyau yanda wani in zai gani shi ma sai ya ji tsoro wa'anda kuma ba a samu ba su ma a neme su a bude enquete a gani wanga abu daga ina ne shi dai ya kamata gwamnati ta sa hannu sosai game da wannan haraka a yi protection mutane a samu a kare su a kare haƙƙin mata haƙƙin diya mata matsalar faɗe da cin zarafin mata na ci gaba da karuwa a jihar Agades inda ma'aikatar da ke kare kananan yara ta bayyana cewa daga farkon watan Oktoba zuwa karshen sa an samu rahotannin fa'e akalla 42 da aka yi wa yara kanana a cikin jihar Agades. To sai dai ma'aikatar ta ce tana kulawa da lafiyar yaran da aka yi wa fa'e domin kare su daga kamuwa da wasu cututtuka. Suleiman Isaka jami'i a ma'aikatar da ke kula da kare ƙananan yara a Agades. Ba abu bane sabo fa wanda ake gani cikin jihar Agades abu ne wanda dama da kwai Abu ne kuma kamar al'amari ne in ya faru da wuya ake bayyana shi kuma da wuya yake kaiwa ha a yi plan komisariya da gendarmerie abokan aikin mu ne surtu brigade kinsu mai kula da mata da yara in fuwa da kwai irin wannan al'amarin yawa kana suna kiran mu su suna aikin su na eh, su yi bincike su gani yaya aka yi abun kuma eh, wanda yi abun in ma an ha a dai sau da a kama shi ko suna aikin su wannan nasu mu ma muna aikin mu na protection to ne matakin farko a matsayin agajin gaggawa ga yaran da aka samu aka yi wa fade. In kakin suka zo gare mu da kwai abin da muke ce ma dabor prison and charge medical Urgence, ɗaukar nauyin wanda abin ya sama na gaugawa bisa kan kiwon lahiya shi bisa kan binciken lahiya shi baske irin wannan abin suka faru wataran wanda suke yin shi suna sa ma wanda aka makin cututtuka iri-iri to da kwai abin wannan shine aiki na farin wanda muke yi mu kai yaro likita a diba a gani yaya aka yi in ya so in kuma a bashi duka abin da ya kamata a bashi komisuwan mediko wannan abu shine na farin da muke yi bancin shi kuma abu ne in aka yi shi kamar yana ta da hankalin yaro sosai ka gane ko don ka shi ma da kawai abin da muke ce ma eh, appui psychologique muna da abokan aiki mata da maza psycholog wanda suke tattaunawa da yaro Hmm? ko kuma da yarinya ko kuma da daidai wanda abin da ya sama don suna tattaunawa da su don abin nan da suka yi fever abin nan da ya same su kamar su taimaka musu sannu sannu sannu abin nan kamar kai ya zama musu wata matsala a gaba to wannan shine muke ce ma a psycho psycho social lolo social shi kuma yana shahwar duk famikin yaro ba wannan abin in ya faru ba wai wata ran yaron kawai ba yake damuwa har fami kinshi ko kuma environment kinshi to duka wannan eh, na bisa nauyin mu yake mu service de protection mu bi sau da kafa dabuwar bisa kan cewa ke yaran nan ya samu suwa na likita ingantacce kuma da famikin shi ma an masu dai kamar suivi da accompaniment kin da ya kamata a masu don wannan problem kin da yi ai a tuni kin abin ga kin problem kin to kamar anan ma'aikatar wani matakai kuke ɗauka idan irin hakan ya faru matakan shine mu san da cewa ke kamar duka wanga procedure an yi su an tayi an kai mutum likita kuma an tahi an gaya ma iko wane ne iko gendarmerie ko kuma mai ake kima ko kuma police suna da brigade kinsu ta minor abin in ya kai an samu otuwar kin abin a lokacin nan su suka yi da aikin su su yi transfere kin shi au niveau du abin ga eh, parquet tribunal eh dan a mashi hukuncin abin da a bisa kan abin da yi bisa kan aikin mu dai muka wadi shine kamar ɗaukar nauyin yaran da abin da ya samu basa kan fannin likita basa kan fannin accompagnement psychologic e wannan shine vraiment aikin mu anan ma'aikatan mu ta kula mai kula da kare hakkin yara a agada irin wannan abubuwan sun sha faruwa kuma ana koyewa irin wanga eh, al'amarin severe wataran cikin eh, fami ne yake faruwa hmm? kuma in ya faru kamar ba a so a bayyana shi ba ya zama kamar in da abin kumya ka gane ko ba a so a bayyana shi to kuma rashin bayyana shi kin nan shi zai sa wanda ya yi gobe ya sake paske ya ga ya yi shi yau ba hukunta shi ba ba a mai komi ba kenan gobe ma yana tsaye na iya sakewa rashin bayyana shi yana kawo illa sosai ga yaran kansu menene yana kawo illa paske abu ne tanko yaro bai samu ba eh, a kin da yake so abin gaban zai damu shi in ya dame shi gaban na yana kai shi wata haga hauka to shi ya yasa muke cewa irin wannan abun kamar mutane su bar shiru da su wata ran sevara yanda muka faɗi kamar cikin fami ne sai a yi shiru mai for example cikin unguwa in wasu sun shi su da kansu ba wani abu ne ba ba a cewa in kuka ce kuka faɗi komisariya ko gendarmerie ba a cewa wane ne zai faɗi a'a me umarsa dai za a san da cewa ke yaran nan da abin da ya shahi hakin shi an mishi garantirkin su ba su yaro ne wanda aka ci zarafin shi kuma cin zarafi vraiment abu ne babba wanda eh, ma'ikwanta suna diba shi kuma ana hukunci sosai bisa kan shi surtu cin zarafi bisa kan yara jawo hankalin da muke so mu ma uwaye dabor uwaye su kula ba ma wai bisa kan yara ban mata kawai bisa har bisa kan yara maza irin wanga abun hwaɗi yana yana samun su to uwaye da Allah su kula da yaran su ina suke tafiya ina suke in san hita ina za su tafiya tare da wasu ke tafiya duka irin abubuwa ina in suna in uwaye suna kula da irin wannan abun to abin zai dan rage karfi kuma community community menene community yau yaro na kowa ne in irin wanga abin ya samu yaro ko uwayen sun shiru kai makwabci ka san da wannan abin kana iya for example kashe ka ka kashe wurin maikwanta ka hodi ba wanda zai cewa kai ne ka zo ka hodi mu ba dan saboda kun ba muke ja hankalin mutane su kwana ba don mu san da cewa kyau lalle duk abin da ya shahi ɗaukar nauyin yaron na an yi shi eh paske in ba a yi shi bayan da na hodi yaron nan zai shiga cikin wani al'amari wanda ba a so ya shiga cikin shi can gaba kuwa to shi yasa muke so mutane ko ba ku tai komisariya ba in dai an ji irin wannan abubuwan kuna iya zuwa a sirrance cikin eh, ma'aikatanmu ku zo ku gama mu mu a lokacin nan za mu gama abokan aikin mu polis ko gendarmerie in ya so su ta yi bincike har in allah ya sa dai eh, an samu an samu otorkin irin eh, wannan abubuwa a samu a hukunta su don ka gobe su sake bisa kan wasu yara har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin ci gaban tattaunawar. Su wane ne aka fi samu da irin wannan laifin lattija ne ko har da matasa ciki. Babu inda ba a samu su. Wataran yaran ne za su ma yaran wasu lattijawa ne. Yanzu kamar adadin waɗanda aka samu a yi wa fa'i ko kuma aka yi yunkurin su fa'i za su kai kamar nawa a gadis. a yanzu ga wanga wata karshen wanga wata abinda muka samu muka yi a registry mun samu ka arba'in da biyu na abuse sexual or aggression sexual bisa kan yara ne na cin zarafin yara wanda dai kasa da shekara goma sha takwas abinda muka samu yaro eh, arba'in da biyu kan maza kan mata hawa. To ko ake nufi da fa'e da ma irin dokokin da kasar Nijar ta tanadar ma waɗanda aka samu da laifin aikata fa'an hamma ya hayya masanin dokoki a kotun ɗaukaka ƙara ta jihar Tawa. Daga cikin laihuka waɗanda aka tanada da ake ce ma infection les kamar laihuka wanda suka shahi al'adudinmu wanda suka shahi kamar abin da ake cema da tilman da minor atanta a lafidar don laihuka ne wanda ke da nasaba daga cuɗanya maza da mata wani lokaci cikin ana so wani lokaci kuma ba cikin ana so ba to shi hwaɗe lallai ne cikin maye-maye laihuka wanda ake ce ma kirim wanda code penal kenan sashin laihuka kundin wanda ke tanadin laihuka na ƙasa wanda muke ce ma code penal da ya tsara ya tsaida a cikin ayoyin doka shi na 283 da 284. Wai shin a shara'ance me ake nufi da faɗi? Abin da ake nufi da waɗe lalle duk abin da ya zan na cuɗanya ne tsakanin mace da namiji ko namiji da namiji kamar an ke saduwa cuɗanya kenan idan ya kasance an yi shi ko ta wace hanya ya kasance kuma an yi shi da ƙarhin tsiya kenan an yi wani da violence ƙarhi ko an cilasta shine contract kamar an cilasta mutum ka nemi mutum ne da ƙarfi a tare da ya so ba da amince shi ba ko kuma an ɗauke makami an yi amfani da shi don a sa dole dole mutum ya yi amfani da mutum ko ya sadu da mutum ko kuma an ƙwari mutum yana cikin wani hali ko kwana ko dai yana cikin wani hali wanda kawai an zo mishi yadda ba yadda zai yi ya kare kanshi ta doka ta ce shi ne ake ce ma hwaɗe. su wane ne suka fi aikata wannan mummunar tabi'a. to hwaɗin na lalle ana iya yin shi namiji na iya yi ma mace shi mace ma tana iya namiji ana iya yin shi saman yaro karami ana iya yin shi saman babba ana iya yin shi saman yarinya karama ana iya yin shi saman tsohon mace idan ya kasance lalle wannan abubuwan an yi su to duka wannan shi ne aka ce laifi ne na hwaɗe. to idan wannan laifin ya abu ko doka ta ce idan wannan laifi ya abu ita doka ta 284 na shi kundin laihuka da muke cewa code penal ya ce to wanda duk aka samu da wannan laifi na hwaɗe ana kama shi kason shekara goma zuwa shekara ashirin kenan a takaice nan idan ya kasance an yi hwaɗen bisan mutum babba babban mutum to sashi na biyu na shi wannan aya ta ɗari biyu da 84 ta ce to lokacin da aka yi wannan kwaɗin idan ya kasance an yi shi saman yaro wanda shekarun shi ba su kai shekara sha uku ba shine minor de monde trezan in ya zan mace ta ko namiji idan an yi wannan waɗin saman wanda bai kai shekara goma sha uku ba lalle doka ta ce a kama mutum hukuncin kaso da shi daga shekara goma sha biyar zuwa shekara talatin don a takaice lalle kun gani waɗe lalle babban laifi ne wanda doka ta yi tanadin mugun hukunci a nasu bangare malumma daga addinai daban-daban a Nijar sun nuna takaicin takaicinsu gane da yadda wannan matsala ke kara kamari tare da kuma bayyana ra'ayoyinsu kan dalilan gurɓacewar al'umma da kuma irin matakan da addinai suka tanada domin tunkarar irin wannan matsalar idan tabbayyana a cikin al'umma. Sheikh Abbas Yahiya Sheikh Malami a Agades. In an ce faɗe cikin musulunci abinda ake nufi da shi abu ɗaya ne faɗe abinda aka sani shine namiji ya tilasta mace bisa ga yin zina abin da ake cewa faɗi a cikin musulunci kenan amma yanzu yana da fassarori da yawa tunda akan haɗa har namiji ya nemi namiji wanda bai kai ba saboda su nasaru sun ce faɗe su abin da suke nufi da shi a yi zina ko kuma a yi me ake cewa maɗigo ko kuma a yi luwaɗi da mutumin da shekarun shi a wajen su ba su kai a yi haka nan da shi ba to mu wannan wajen mu shi ma kuskure ne ba shi bane ake ce mu faɗi mace komi girmanta komi shekarunta mutum mata wayo ya ta ya ba ta me ake cewa ya firgita ta har ya kai ga inda za ya yin zina da ita ta wannan addinance shi ake ce mafaɗe to saboda shi ita zinat da kanta wadda ake yi cikin so da yarda ma ka gane ko allah maɗaukin sarki ya haramta ta ya ce wala taqrabu zina ko na kana fahishatan wasa a sabilan ya ce ka a kusaci zina saboda alfahsha ce kuma mummuna hanya ce wannan ta so da yarda ma bale wadda za a cilasta ma mutum a yi mishi ita ta wata hanya wadda yake ba ta son shi ba musamman yaro karami ko yariya karama wannan ɗaya kenan na biyu kuma addinin musulunci ya tanadi hukumci ga wanda yake aikata irin wannan in mutum ya saci yariyan mutane ya mata faɗe to addinin musulunci ya ce a yi mishi hukumci irin hukumci na mutum wanda ya yi zina in ya zama mai arme ne kenan a jefe shi in ba mai arme ba ne a yi mishi bulalle an gane ko to sannan ita macen in cilasta ta aka yi a cikin addinin musulunci babu wani hukunci da zai hawa kanta amma akwai ma wani abu da za a bata kambacin an cilasta ta an yi mata fade ba tare da santa ba saboda haka imamu malik da imamu allais ibn sa'ad da imamu shafi'i sun ce in mace ce ya washe ga hukuma ta samu mata sadakin mace mai kama da ita wato wajen mutuma wanda ya mata faɗi a kama shi a kamo sadaki na mace irin ta a wajen shi to wannan shi ne aka sani da faɗi amma yanzu wanda ake yi ya zan wani abu da ake ce ma hiraba hiraba kamar wani abu ne mai kama da fashi da makami saboda wani lokaci ɗauke mutum za a yi a tayar shi wani wuri a ɓoye shi ba a da labari kuma a rinka nuna mishi abubuwa na ban tsoro ko makami ko wuka ko wani abu to wannan masu yin wannan in ta irin wannan hanya ce suke yi to su ko ba su yi zina ba bale in sun yi ta wannan in an kama su su ana musu hukumcin dan fashi da makami ne ka gane ko hukumcin dan fashi da makami a kashe su ko kuma a rataye su ko a tsire su daidai gwargwadon jarimar da suka aikata wannan kenan sannan abu na gaba ita hukuma kullum kullum ita ce allah yake azama yaunin kare lahiya da mutunci na mutanenta sau da haka ya waje idan hukuma ya buɗe bai kamata a ce abinda da da ba a sani ba cikin irin waɗannan yankuna namu har a ce yau a cikin wata guda a iya aikata irin shi har so arba'in kaga wannan hakika mu wajen mu sakaki na magabata ya yi yawa kuma abin da ke kawo haka shine rashin zartar da hukunci mai tsanani game da mutanen da ake samu sun aikata wannan abu kasan shi dan adam allah shi ya shi fi kowa sani shi in ba da ganin rada kamar firgitarwa to bai barin aikata abubuwa wanda yake na banda an gane saboda haka ya kamata idan an kama mutum wanda ya aikata irin wannan aiki to a maida shi ibratan lil mu'tabiri ya zan wa azuma ga saura waɗanda ba su rigai suka yi in shawa ce tamma ɗan adam yawa har ya haukace bai san me zai yana neman yara ƙanana maza da mata to ai akwai mata ga sunan kamar yadda Allah Allah ya ce cikin alkur'ani ya ce ma mutanen annabi lut ya ce ha'ula ibanati hunna atharu lakum ga mata nan su ne mafi tsarkaka da mutum ya rinka aikata wannan abubuwa na banna madalla kafin mu kai ga ɗaukar wayoyinku ga wakiliyarmu na sashen hausa daga jihar kaduna wato binta ibrahim da bako da ta gayyato mana ashirinmu na kwalama. Wayo Allah sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take gabatar mana da shirin girke-girke kala-kala a cikin wannan zaure namu irin na zamani. Yau muna tare da ke zaki mana a kin ce wani abin shan ne shi ma aka eh. samawa mai sauraro. Me za mu yau? Mai sauraro Assalamu alaikum. Yau za mu yi fruit in yogurt ne. Fruit in yogurt kuma uwar gida tana bukatan dan kwananta mai dan fadi. da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana bukatan kayan itace har wayo kayan itace da ya ƙunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin wanda yake a lokacin ake yayin su ake yayin su don ba wani akwai yanzu yau ba mangwara ne da lemu yawa wani lokacin wani abun babu eh ko babu gwanda wani lokaci za ka ga ya kare shi kan ma shi ya fi wahalan samu mm. eh muna da dan matsalan shi a arewa don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai mm. kamar kin ga su gwanda mm. inibi abarba ayaba lemu mm. tufa mm. Um, ayaba e akwai pear eh, pear eh, wani mai kama da gwaiba wannan avocado din nan da ake cin shi a turanci a ban da shi shi wannan yana kama da gwaiba ne wanda in kika yi kutsala haka zaki ji shi ma shi yana da dan dan tsauta da sama haka ta kasa kaman gwaiba ya dan mike dan haka shi to shi ga shi ma duk in yana um, a lokacin a lokacin mm. sai uwar gida ta nema shi yasa ni ce mata duka kowanne za ka nema ka yanyanka shi kamar gidan sukari duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka fara ya zama fari zalla to idan uwar gida ta gama yankawa sai ta zuba a cikin roban nan da na ce miki uwar gida za ta nema mm. sai ta zuba idan ta zuba sai ta ɗauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan da aka hada a cikin wannan kayan itatuwa da ta yanyanka eh, kwano kwano roban ta ko mm. kuma eh, acrylic wanda eh, ke wato a mm. turance yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din mm. to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt ɗinki sai uwar gida ta juya yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sashi a firiji ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta miƙa a sha kowa ta zuzzuba mishi a dan ƙananan. har an gama kuma kin da zai kayatar eh. ga yawan kana kallo amma ba kana kawai zaka sha shi ba ga kayan marmari kana kallo suna ta tsalle tsalle kuma an yanka shi iyayen da zai shiga baki babu wani matsala eh, sannan kuma za a taru baki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci ila da rana ko da dare baya da wani lokaci ko kuma ga ƙarin lafiya da gani za a samu abun amfani a jiki ta <laughs> mun gode Kuma yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi. Ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kira daga Bauchi. Da wa muke magana daga Bauchi? Sunana Ayuba Garba Imam daga kashin madaki a jihar Bauchi. To Ayuba, menene naka ra'ayin? To, lallai fyaɗe kan mummuna abu ne kuma muna kira ma gwamnatin ƙasa da na jiha da na ƙaramar hukuma a ɗauki mataki mai ƙarfin gaske a hukunta duk masu yi. yin hakan ba daidai ba ne yana fara tarbiyyar al'umma ta ko ta ina muna kira har da kungiyoyi da kamfanoni da kowa da kowa don allah su taimaka su shigo a magance wannan abu saboda mummunan al'amari ne na gode mai magana ayuba garba imam kafin daki a jihar bauchi to mun gode ayuba jama'a lambar da za ku kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. za a koya. mun samu kira kuma daga Kaduna. Da wa muke magana daga Kaduna? Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Malam Musa Garo, menene naka ra'ayin? To, da ra'ayi dai akan maganar sa gaskiya ba karamin matsala ba ne. Ya mm. kamata a ce gaskiya gwamnatin tarayya a ta sa hannu dangane da ita kanta wannan magana fyaɗe din nan saboda abin shi amma ma ya tafi da kuma daga baya ta ƙara ganin abu ya ƙara dawowa eh. wani irin wani abubuwan rashin hukunci ne haka an ana yin hukunci yadda ya kamata to da irin haka ba duk ba zai iya kasancewa ba za ga an kama mutum an tabbatar da cewa ya yi fyaɗe din nan amma da lokacin a ce an tabbatar da an hukunta ki sai kiga abin ya tafi labari ana ta magana wai zargi ake ko kuma ana wasu abubuwa da sauransu to duk To mun gode da naka ra'ayin yanzu kuma mun sami kira daga Bauchi da wa muke magana daga Bauchi. Ayuba Garba daga karamar hukumar Ganjuwa. To mana, Ayuba menene naka ra'ayin? To gaskiya lallai matakin nan yana da kyau a ɗauke su masu tsauri kuma a hukunta mutum a bayanar jama'a a tabbatar kotu ta yanke masa hukunci daidai bisa laifin da ya kuma hukunci mai tsanani na gode mai magana ayuba garba imam daga unguwar yaya tafin madaki a jihar bauchi to mun gode masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa julie ladas gresham tare da abokiyar aiki na da tiya na gabatarwa amina buhari auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin Ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa "Ku huta lafiya. Ma